rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barkanku da sallah yau take sallah ga mu kuma da idin babban sallah wanda aka yi yau a babban masallacin idi na mai martaba sarki alhaji ado bayero sarkano ya fito daga gidansa ne ta kofar faru kamar da yadda aka saba a kar tare da sauran mutanen fada ana takbihi har zuwa masallacin idi na ado bayero da ke tsakanin wato kofar wambai da kofar mata to kamar yadda masu kallon mu suke kallo za su ga cewar ga sarki nan ya kusa isowa bayan mun ga wucewar yan bindiga da kuma wato yan baka mun zo mun ga yan wato dogare ga suna suna wucewa ga kuma an zo kan zagage wanda an san cewar sarki yana dab da isowa daidai kan inda za ku zai gaishe. to kamar yadda ake yanzu da mai martaba sarki na ya kusa zuwa daidai inda kowa zai zo gani sosai cikin fararen kaya cike kuma da farin ciki wato ganin allah ya kamu wannan lokaci to ga kuma sauran mutane na ana gusaka to a can cikin masallacin jikwa na martaba sarki kano alhaji ado bayero wato kafin kusurwar san kano yawancin mutane da an zo an samu wuri kuma an zauna kowa yana wato salati a cikin zuciyarsa domin ba wuri ne da ya kamata a samu mutane cikin hayaniya ko ko su ba kamar da muke gani mai girma gwamnati jihar kano ne tare da wato yaransa yake zaune a wannan fili da kuma wato sauran jama'a nan manyan ma'aikatan gwamnati duk da musu kowane ya samu kuɗi kuma kamar da ake gani nan wato a gwamnan jihar kano ne wato mai girma da turabi musa kwankwaso tare da alkali gali na abba wanda wato shugaban majalisa na tarayya suke zaune a waje guda to wani masallaci ne ya haɗa manyan mutane kuma ga shi nan kamar da ake gani mai martaba ya iso wannan masallaci kuma kowa ya tashi wato yi ke tsaye don girma girmama mai martaba sarki da shiga sauro kuma sarki ya shiga sauro daga shirye ya jawo wato ruwan mai nan kuma gefensa ga gwamnan jihar kano nan da turabi musa kwankwaso kuma a kusa da da turabi musa kwankwaso shine alhaji gali na abba to shi nan imamu ya da wato kabara kuma wanda ya jagoranci wannan sallah shine limamin kano alhaji kuliya alkali أكبر الله أكبر وبالذكر اليسرى فذكروا بالمرأة الذكرى فالبحر من يخشى ويتجنب على أشقى التي سواهما الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي سيكون إبراهيم وموسى الله الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم

أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الصمود بأجواها من أسعدتها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السماوات وكل ما تحمله زاد مركز وكل ما حصاد وكل ما تحمله من عظيم ولم تزل اثرات الدعوات وكلما ما دعوا بين الصحوه والزهرات والمساجد من الله وكلما وصلنا القران وكلما وصلنا من السماوات وكل ما نزل إليه إلا الله الذي له السماوات وكل ما نزل إليه إلا الله الذي له السماوات وكل ما من السماوات وكل ما قاموا بالسماء وقالوا إلهنا ويموتوك الجبرات الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق آدم بيده سلطان خلق آيات وأعطاه إبراهيم له ملائكته وسلم على آدم ومن كان بذريته سميا أيها الذين أولئك الآيات فغلت أولادهم فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبل أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار لا يسأل عما يفعل بل أهلكما إذا هو أحسان لا تنبأه لا أسلم به يضره معاذ الآتين وهو النادئ الضرور أغلقه أنا العمد الجبال وأكثره أنا متواضع فلجئ بالجوار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد مقتنع من ليلا الآتة وإنه من ذكر جزاؤه العظيم بالإيمان والمصالحين والمعلمة مجهود لعلمها ومعرفة سبيله مسجد وحجبه فيها وقال من أنا الله لا إله إلا أنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج وآتمر ووقف بعرفات والمسأل يزيد ما طلعت شمس على المدن ووجها ولا أنور ولا أدبر قبل ولا أكبر الذي ينقص بجسده إلى الأكبر والأحمر الذي يجعل حيضته قلوب الجباب يتهيأ إلى أنه وأنه ليحاول الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما ذلك كما لا تجد في شيء ما تقدم وجاهد بالله حتى جهاده وما تراني ولا تأخر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أنعم الله عنهم بالجنة وتأخر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الله تعالى أن وزير الذي ونجده جنة كريم أن نزل أن نوجه آئحا وهرجه منه مسارعا وقال يا بني إني أرى بالمنام أني أبلغ فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فأن ما لا توجها ولا متفكر والتزم مع جميع الكبائر محسوبة وسلم أمره إلى حي القيوم فلما سلما وسلم بالمجيد وأهوى إلى خلقه بالسكين اتبع الله تعالى منهما على ذكر يدوك في الدين في الدين واليدين ونظر ما جعلنا رحمته على ملائكته وبيد أن إبراهيم قد بدت إنا كذلك نحن هكذا إن هذا لهو البلاء المجيد فأوتي بكره من الجنة ونظره بداء ولده فاعتدوا يا أولي الأبصار أين موطن بلده فاتبع الانتماء مما أسر بلده شاكر فآثره بالقيام والسماء صلى إن بينهما لا يوم الليل والنهار وكان سنة مرتدة منه على قول المختار وقال قوم هذه يجب على لون اليسار سبحانها وأجمالها وإن الدم لا يقوم من الله بمكان حول عين يسار الأرض فتجموا بها موسى وعن ابن عباس استعلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شعرة حسنة وتجد شاة واحدة أمر الرجل وأم أهل بيته حديث ابي ايوب الأنصار رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي بالشاة الواحدة أنه عن أهل بيته فيأكلون ويتئمون واعلموا انه انه لا يصح في الحلال المريض مريض مرضها ولا الاوراق تبين حورها ولا الارجاء التي لا تقيها المشي مع ولا الارباح التي ذهب اكثرها اكثر من من الحلالين فان الله تعالى امره الله أكبر استكبار وسنة أن يأكل النار ثلثا ويتصدق بثلثا غير بثلث ولا يؤذي ولا شيئا منها ولا يطوف الجزار أجرته منه ووقت الزمن من فوات صلاة الإيد إلى آخر اليومين بعده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله الصلاة صلاة فإنها عمود الإسلام ونادية عن الفحشاء والآثام من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أليق وآتوا الزكاة التي امتنع الله عليكم في أموالكم طيبة لها نفوسكم فلا تعبدون كثير وألا وتنظر يكون ليسير الله يصوم شهر رمضان وقد في بيت الحرام فإنهما من أركان الإسلام وعليكم بذل الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام والصبر إلا الفجائع الليل والنهار وأوفوا المكيال والموازين فإن بحثها يجب شدة النعمة وجل الشياطين ومن ينكر المعروف وينهى عن المنكر فإنه ما من واجبات الإسلام وما قام به إلا بذلك ولا استقام ووكل نيته ووكل اليمين بالله في رسول وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال يجدك كعبة لتملك المسلمين بيمينه رضي الله عليه بالبال قالوا وإن كان شاء يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قريبا من حياته فإذا تداينتم فليسير مطلوب الصلاة والطالب الاقتلاع وترى الدين فإن الله لا صمحا إلا باع صمحا إذا اشترى صمحا إذا تلا صمحا إذا تلا وتذكروا لهذا الاجتماع ما أمامكم من الأهوال والأولاد وحذروا فلائح يوم الحساب والقبائح المحرمات بنفس السنة والكتاب وتفكروا فيمن هذا معكم في هذا المكان في زمان الفان من الآراء والأبناء والأجدة والإجواء وكيف ينكر المؤمن محارم اللذات وخلقه بخلق اللواحات وعبده ملتزمين بأعماله في تلك الخير المسلمات لا يستطيعون نكثا من السيئات ولا زيادة في الحسنات هذا هذا كلمة إلى ما تعود إليه وعلى ما قدمت من الاعمال كاذبون وعلى ما فرقت في يوم الحال نادمون فانا لله وانا اليه راجعون أعاد الله علينا وعليكم من من لا تستطيعون هذا الدين ومن يأتيكم من تستطيعون الوحيد والله تعالى يقول والخير إياكم من سبيل وإذا قرأ القرآن فسمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذكرنا لأن عادة من الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا ويخرجوها وكل منها آيات القانع والمبشر كذلك فعلنا خلقكم فعلكم تشكرون لم يعلم آدمون ولا دماؤها ولكن يعلم الشيطانين كذلك سخرها لكم شكرا لله على ما هداكم وبشر المؤمنين يا أيها الناس إنما لله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بما يدعوكم بغيركم أسعاد السعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد suna nan suna gaisawa tare da wato mai martaba sarkin kano da kuma wato alhaji gadi na abba to daga nan sai aka yanka ragon sarki wanda ya nuna lokaci kenan da aka baiwa kowa izini domin ya koma gida shi kuma ya nasa layar ga wanda allah ya horewa to bayan an yanka ragon sarki wato sai kuma sarki fito kamar yadda aka saba ya hau doki bayan ya gama gaisawa wato da manyan baki da suka yi wannan guri musamman wato gwamnan kano da kuma alhaji garin abba tare da mataimakin gwamna da sauran manyan mutane a gurin sai kuma ya hau doki kuma da muke gani da dogare nan kuma har mun ga wucewar galadima zage cewar alama ce ta cewa sarki na kusa da nan bayan yan kabila sun wuce ana fitowa kuwa yana samun wato kudin da zai tsaya kuma ya sarki nan yana tuwa ana bugu da hanya domin sarki zai wuce ga kuma mutane na hanyar yi bibi ana gaisuwa ga mai martaba sarkin kano mutane na yi masa addu'a ta allah ya kara lafiya kuma allah ya kara mai imani da tsawon rai ga sarki ne mina kallon jama'arsa kuma jama'a na yi masa jinjina suna gaisuwa gare shi wannan doki wanda sarki zai hau kuma kamar yadda muke gani a sarki ya taho yanzu zuwa inda zai hau dokinsa wanda duk aka shirya kuma aka kewaye shi kamar yadda ka'ida dama ta baya duk manyan bayan sarkin kano su ne a gurin wato da doki yake tare da zakagar sarkin kano wanda suke jira mai martaba iso domin hawa wannan doki nasa ake gani kuma ga dogare nan sun kewaye dokin nan ana gyarawa sarki zamansa a kan dokin mai laima kuma ya daga gashi nan ya kai ta ga batun bisa nan ne gobar wato da sarki ya fito wadda ta bullo kan titin da ya zuwa gobar wambai aka saba dai a kowane lokaci don sarki ya bar masallacin idi bisa kan doki yakan bi ta kofar wambanye sannan ya biyo ta wato a sharifai inda aka tsaya a nan ma a masa adda sannan ya gangaro ta nan ta kofar gidan ado dan daki kuma dawo gidan shatima inda wato zai gasa da sauran manyan baki da jakadu na najeriya da kuma na kasashen waje sannan kuma ya dawo inda za a kawo jahi su kuwa sannan kuma yi jawabi to a nan da ya sarki nan ya fito daga wannan masallaci ne kuma yana tafiya inda zai kula kokar wambai sai a biyo a yadda mutane ke wuce da irin adan da aka yi a wannan sallah ko kuma wannan hawa sallah na idi iso gidan galadima gashi nan kamar da muke gani sun fito daga mota kuma suna zuwa wajen masaukin da aka tare da musu domin wato jiya isowar mai martaba kuma a musabaha da gaisuwa ta sallah ga alhaji aminu dabo ya wuce ga azumi barzo ga kwamishinan gona nan kofar na isa da kuma sauran manyan kwamishinoni yi cikin jagorancin injina da tare na zafago an samar da hanyoyi ta ko ina kama da yamma ko da arewa za a kullu wannan gida cikin daɗin rai cikin bacci hankali ba shakka a wato mun samar da hanya ya ɗaya daga cikin an yi abubuwa shiga-shigai da wannan gwamnati a ƙarshen mi karkara ana wato a ganin cewa tuwon ƙasa ma ko da ainihin wato to da fatan masu kallon mu za su gafarce ni ina son ce gidan shatima ne nake ce gidan galadima kamar da muke gani ga tsohon kwamishinan wato kasa nan alhaji amin dawo ga kuma mai girma gwamnan jihar kano nan da sun zo sun zauna suna jiran isowar wato mai martaba ga mataimakin gwamnan jihar kano nan dr abdullahi umar ganduje shi ma a zaune ga kuma wato kwamishinoni na na jihar kano da sauran manyan baki wanda suka halarci wannan gida na shatima inda aka ajiyewa manyan baki domin gaisawa da mai martaba sarkin kano ainihin kayan aiki da makarantar sama da ainihin guda dubu goma sha biyar a jihar kano baki daya sannan kuma ba ka san su ne sababbin jarau karau an sa mata akalla sama guda talatin a wannan bankin su da ɗaya ba ta biyu ba za ka ba shi zai zai yi karatu a lokacin a zai kiyayi a zai ake da su da a ne kuma da shi da bin duba da kuma su da shi karatu da ka wannan ke na ɓangaren sannan kuma a halin yanzu an sa mata ainihin wato sutura da wasu kuma a wannan makaranta duka dukansu su fitar cikin sauƙaƙi ba àwọn ènìyàn bí amma ɗalibai yanzu da ga an yi ne ke wani ki ko dan ba ki kuwa kika ka alman a abu a abu yanzu ba ki da kana da dole yana aikin ka wannan ba zai sa duk lokacin da yake wala wala kun ba ku da wayo a zai kuma sa ka ku jama'a amma ina ne ta zo gobe ta zo sai da zo ka zo ba sai a zo wannan lokaci da ka zo wannan gwamnati wannan gwamnati din ya da sauran da ka zo aka ba ba da ina ba a kan mu na gwamnati da kuma wannan babbar ne ya so wannan gida na shatima kuma a inda zai gaisa tare da wato gwamnan jihar kano mataimakinsa da kuma wato manyan wato kusoshin gwamnati da kuma sauran manyan baki da suka hallara a wannan guri ko kuma aka gayyace su zuwa wannan guri to bisa al'ada sarki kan sauko da kan doki ne wanda kamar da ake gani ga dogare nan sun kewaye wannan doki domin saukowar sarki ga sarki ne ya sauko daga doki kuma su wannan rumfatin manyan baki dukkaninsu sun sauko sun tsaya suna jiran wato isowa sakashinan suna sa'a da gwamnan jihar kano alhaji dakta rabi musa kwankwaso sai kuma mataimakinsa sannan sai kuma a sauran malamai da kuma manyan kusoshin gwamnati san ya gama gaisawa da wannan manyan jami'ai na gwamnatin jihar kano sai kuma ya koma ya hau dokinsa a inda daga nan kuma yanzu zai koma zuwa daidai kofar matalwa inda zai tsaya a nan kuma kimai su kawo wato su kuwa da gaisuwa bayan sun gama ne kuma zai wato yi bayanansa kamar da muke gani da matakan nan da abubuwan gidan shi tuma ana ta jira mai martaba ya fito